wanda ya yi daidai da sha bakwai ga watan jun shekara ta dubu da ashirin da shida miladiya a muna cikin karatun littafin tafhimul mutafashil an mawkifin sadatul malikiya min Kur'anin karim yau za mu tashi shafi na saba'in da tara lamba na biyar بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الخامس نبير العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله العلامة ربيع بن هادي المدخلي الله يمسه رحمه له وجود كثيرة في هذا الباب فيما العلامة ربيع بن هادي المدخلي yana da rabdoji masu yawa a cikin wannan babi wani babu ke magana ana maganan babun ainihin matsayi na sayar kudu a wajen malaman sunna matsayi nawa sayar kudu a wajen malaman sunna wani irin matsayi ne malaman sunna suka ba sayar kudu to shi ma an tambi al'allama rabi'u bin hadi umair al-markali me za ka ce kan sayar kudu to ga abin wamin ashmi wamin ashhari ma qal daga cikin mafi shaharan abin da Sheikh Rabi'i ya faɗa sayyid qutb laysa min ahli al-ilm cewa sayyid qutb ba shi daga cikin ma'abuta ilimi bal huwa adibun dakhala fi maidanin la huwa adib na'am laysa min ahli al-ilm bal huwa adib na'am shi sayyid qutb ba shi daga cikin ma'abuta ilimi a shi malami ne na literature malamin adab ne an gane ya goge ne a wajen sanin larabci amma bai goge a wajen karance-karance na ilimi na shari'a ba dakhala fi maidanin la yahsinu dakhala fi maidanin la yuhsinu ya shiga cikin fage wanda bai kware ba ya kutsa cikin fagen da bai kware a ciki ba ya kutsa cikin ilimin aƙida. ya kutsa cikin ilimin tafsiri ya kutsa cikin ilimin hadisi ya kutsa cikin ilimin fiqh an gani duk wani fanni daga cikin fannoni na shari'a sai da wannan bawan Allah ya kutsa a cikinsa amma kuma kamar yadda malamai suka ce wato ya kutsa a cikin fagen da bai iya ba kakacin da bai iya ba ya kutsa a ciki zai yawaita yin kurakurai fawaka a saboda haka sai ya auka cikin bata kenan a nan wajen idan mutum bai kware akan fanni ba sai ya zo ya rubutu akan fanni zai samu lada mukaddara mutum bai kware ba sai ya zo ya yi rubutu sai kuma rubutun ya dace da sunna zai samu lada ba zai samu ba an gane wannan ko gara gara ma mutumin da ya kware akan fanni ya goge akan fanni sai ya yi rubutu akan fanni sai ya kuskure zai samu lada amma ba ka kware a cikin fanni ba sai ka zo kai rubutu a cikinsa to a nan wajen ka fada cikin zunubi don ka shiga cikin fagen da shari'a ba ta baka dama ka shiga ba an gane mu duba cikin kutub a kutub a kutubu wahadatul agwal da filatu rujul ala sayyid kutub an gane na al-allama rabi'u bin hadi umair al-madkhali as-sadi na shidda a sheikh daga cikin malaman da suka yi magana dangane da sayyid kudu akwai a sheikh hamud tuwaiji wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da sha uku قال في كتابه رحمه الله ya faɗa a cikin littafinsa Allah ya masa rahama sayyid kutub rajulun adib sayyid kutub mutum ne masanin wato adabin larabci masanin literature lahu uslubun insha'i jayyid yana da uslubi na insha'i mai kyau ya iya tsara larabci an gani in ya dauki alƙalami ya rubutu za ka ga wannan rubutu gwanin ban sha'awa shi sayyid kutub. an gani marubuci ne na larabci amma ba ƙwararre ba ne a kan addini na hula ya shay'an min an ilmi salafi wala la'aƙida. sai dai shi bai san wani abu ba dangane da ilimin magabata ko ilimin aƙida. an gane bai san wani abu ba game da ilimin magabata da kuma ilimin aƙida, sai da rubutu القول البليغ في التحقيق من جماعة التبليغ to kaga mu duba wannan littafi na ainihin tuwaitiri wanda wannan littafi shine littafi mafi kyau dangane da rubutu akan jama'atu tabligh in kana so ka gano sirrin jama'atu tabligh da kyau to ka mallaki wannan littafin alƙaulul bali fi tahzir min jama'atu tabligh an gani ya fito ya yi bayani dalla dalla ya kawo tarihin jama'atu tabligh kuma ya yi bayanin manya-manyan malamansu da kuma lokacin da wannan aƙida ya fara kuma ya yi bayani a kan aƙidun 'yan tablik ya fito fili ya yi bayani cewa 'yan tablik ba ahalin sunna ba ne su 'yan tablik masu bautan ƙabarbara ne su 'yan tablik sufaye ne su an gari kuma har a cikin wannan littafi ya yi bayanin cewa baya halatta ga limamin ahalin sunna wato ya ba da dama ga ɗan tablik ya zo ya yi wa'azi a masallacinsa kasan 'yan tablik sukan zo su nemi izini su nemi izini a wajen ahli sunna a masallacin ahli sunna cewa za su gudanar da ainihin wato karance-karancensu a ciki to idan suka zo suka nemi izininka ka gane cewa 'yan tablik ne babu wani koye-koye mu ba ma ba da dama ga mutumin da ya saba ma aqidan ahli sunna ya zo ya yi karance-karance a masallacin an gane wannan ai sai dai in kun yarda idan kun zo kuna karatu in kun yarda ɗaliban sunna su zauna a masallacin in sun ga kurakurai su gyara muku in kun kawo hadisan ƙarya su nuna muku hadisan ba su inganta ba in kun kawo aƙida mara kyau su nuna muku wannan aƙida ya saba ma sunna in kun yarda da wannan shikenan kana faɗin wannan magana za su ƙaurace wa masallacin an gani idan sun san cewa wannan masallaci masallaci ne na ainihin mutanen da ke riko da sunna da kyau to 'yan jama'atu tabligh ba sa kawo ziyara zuwa ga irin wannan masallacin amma in suka ga masallaci ne na mutanen da ke suna rukun kai nan kashi to za ga yan jama'atu tabligh suna yawan kai hari zuwa ga irin wayannan masallatan an fahimci wannan ko almuhim dai a wannan lissa a wannan malami a Sheikh Hamud Atwaijir wato ya yi rubutu mai kyau gangani da jama'atu tabligh kuma sunan littafin alƙaulul baligh fi tahzir min jama'atu tabligh an gani mai son dubawa zai je duba na'am hal yajuzu an tu an wazina bainal hasanati was sayyi'at inda taqyim shakhs inda taqyim shakhs kataba aw takallama fi ma la yuhsinu shin yana halatta mu yi muwazana tsakanin kyawawan ayyuka da miyagun ayyuka wajen kimanta mutum wanda ya yi rubutu ko ya yi magana cikin abin da bai goge ba mutumin da ya zo ya rubutu ko ya yi magana cikin abin da bai kware a kan shi ba shin yana halatta in za mu yi rubutu a kan shi mu yi mai muwazana kun fahimta menene ma'ana a yi miki muwazana yau idan an ce shin yana halatta an gani ga mutumin da ya zo ya yi rubutu ga abin da bai goge a kan shi ba ya ɗauki fannin da bai iya ba sai zo yi rubutu a kan shi shin ya halatta mu yi muwazana wajen rubutu a gare shi bi ma'ana in za mu yi rubutu sai mu faɗi alkhairin shi ta wani ɓangare sai mu zo mu faɗi kurakuren shi ta wani ɓangare sai mu ce wannan malami yana da ƙoƙari a ɓangare kaza sannan yana da kurakure a ɓangare kaza an gane wannan ko mutumin kirki ne a ɓangare kaza amma mutumin banza ne a ɓangare kaza yana halatta baya halatta an gani duk mutumin da ya zo ya yi rubutu akan fannin da bai goge ba to wannan mutumin ya zama ɗan ta'adda wannan mutumin ya zama dan bid'a domin inda shi ahalin sunna ne shi ba zai yi rubutu akan fanni ba sai in ya goge in bai san fanni ba mai Allah ya ce game da shi fas'alu ahlan zikiri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma'abuta ilimi idan kun kasance ba ku sani ba wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi aza'u bi law radduhu ila ar-rasul wa ila wa ila al amri minhum la'alimahu allazina yastanbidunahu minhum an gani wa idza ja'ahum amrun min al-amri aw al-khawfi aza'u bi idan al'amari ya zo musu na ainihin aminci ko tsoro sai su yi gaggawan yadawa shi idan al'amari ya zo na aminci ko tsoro me ya kamata a yi kafin a yada a tsaya a yi bincike a tsaya a tabbatar idan ba a sani ba a tambayi wanda suka sani Shi shine Allah ke cewa walaura duhu irin rasul da sun mayar da al'amarin zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam wa ila ulil amri minhum da kuma wanda suka goge akan wannan fannin la alimahu allazina yastanbiqunahu minhum da wa'annan da suke baɗin shi daga cikin su da sun san shi an gane to nan kenan baya halatta ga ainihin ɗalibi salafi wanda ya ga wata matsala ta aƙida ko wata matsala ta ibada wanda bai santa ba ya zo ya yi gaggawar rubutu a kanta abinda yake wajibi ga ɗalibin ilimi idan ya ga matsala wanda bai sani ba ya tambi wanda ya sani an gani shin wannan ayar da kuka kawo fasalu ahlan zikir in kuntum la ta'lamun shin wannan aya me yake karantarwa menene fikin wannan aya a wajen malaman sunna fasalu ahlan zikir in kuntum la ta'lamun din malamin da mutum ya ci karo da shi ya ahli sunna ne kawai tambaya shin wannan aya yana nuna mana cewa mu tambayi malaman mazhaba in ba mu sani ba akwai wanda yake da fahimtar cewa ka tambayi malamin mazhabanka in ka kasance baka sani ba idan wani abu ya rikice ma kan addini kada ka tambayi kowa sai ka tambaye shi akar makalla ina so in tambaya kan addini menene mazhabanka sai ce ni dan mazhaban hanafiya ne to aka maka lawo gaskiya ba zan ma tambaya ba saboda ni dan mazhaban malikiya ne ko kuma gaskiya aka maka lawo ba zan tambaye ka ba ni dan mazhaban shafi'iya ne ko aka maka lawo ba zan tambaye ka ba ni dan mazhaban hanabila ne shin wannan shine fiqhin ayan shin ayan na nufin in zan yi tambaya sai na gano mazhaban malamin da zan yi tambaya a wani tafsiri za mu ga wannan fassara to akwai mutanen da suke da gurguwan fahimta sun dauka wai wannan ayan fasalu ahlal zikir shine asali wannan aya shine asali game da samun ainihin mazahib wannan aya ta kusa ko ta nesa ba shi da alaka da maganar mazahib inda yana da alaka da mazahib da tun zamanin manzan Allah an samu mazahib tunda an saukar da ayan ne fa zamanin manzan Allah ko an saukar da ayar fas'alu ahlan zikr in kuntum la ta'lamun zamanin manzon Allah to in in ayar na magana kan mazhaba ne kenan a zamanin manzon Allah dole za a samu mazahib na sahabbai akwai mazhaba na Abubakar mazhaba na Umar mazhaba na Usman to idan an samu mazhaba na wayannan malaman muna buƙatar mazhaba kuma na na Abu Hanifa in ga mazhaban sahabbai za mu buƙaci mazhaba na tabi'ai ko tabi'i tabi'in in dai ayan na magana kan mazhaba to zai zama to zamanin manzon Allah akwai mazahi to sai in duba ni zan rike mazhaban Abu Bakar ne shi kadai kawai wanda kuma yake shi zai rike mazhaban Umar shi kadai wanda yake shi zai rike mazhaban Usman shi kadai kuma in na ai shin an taba yin haka zamanin manzon Allah yaya sahabban manzon Allah suke mu'amala da wannan aya din idan al'amari ya rike cewa sahabbai idan manzo Allah baya nan wasu ke tambaya suna ware wani sahabi da ake tambayansa wa ake tambaya duk wani sahabi mai ilimi ana tambayan duk wani sahabi mai mai ilimi a lokacin din sun ga abdullahi bin abbas a tambaye shi in an ga abdullahi bin umar a tambaye shi in an ga anas bin malik a tambaye shi in an ga abdullahi bin mas'ud a tambaye shi in an ga Umar dan Khattab a tambaye shi in an ga Aisha radiyallahu anha a tambaye ta an gani wato duk wani sahabi da aka same shi daga cikin sahabban da ake musu ake musu laƙabi na ilimi to kowanne daga cikin su a zamanin manzon Allah sahabban da suke da karancin karatu sukan tambayi wa incan sahabbai da suke da ilimi ba a ware cewa to a zamanin manzon Allah sahabbai guda hudu ne kawai za a tambaye su a ce zamanin manzo Allah akwai mazahibul arba a ce kula fa'u rashidun su kadai ne kawai za su yi fatawa shin akwai mazhaba na kula fa'u rashidun babu an gane saboda haka duk mutumin da ya gaya ma cewa wai in za ka yi tambaya dole ne sai ka bincika akar maka Allah ina so in tambaye ka menene mazhaban ka kafin ma tambaya shi kanshi wannan tambaya bid'a ne a ina ka samu shi eh? a ina ka samu in zan yi tambaya sai na binciki mazhaban ka tukuna kamar yadda wasu ke ganin cewa wato manzan Allah kafin ya bar duniya sai da ya yi rabon gadon mazhaba mutanen da ke bangare da ke afirka mazhaban kaza mutanen da ke bangaren kasar indiya da pakistan da waye-waye mazhaba kaza mutanen da ke bangare kaza mazhaba kaza wa'annan mazhabobi guda hudu kafin manzo Allah ya bar duniya sai da ya raban gadon su kenan ko haka ne to yanzu in zan yi tambaya kan addini dole ne sai na san mazhaban malami kafin tambaye shi ko kuma duk mutumin da na gani in malamin sunna ne wanda malami ne wanda an yarda da ilimin sa an tambaye shi kenan duk malamin da aka yarda da ilimin sa zan tambaye shi babu ruwana da mazhabin malamu saboda zamanin manzo Allah ba mazhaba zamanin zamanin sahabbai ba mazhaba zamanin tabi'ai ba mazhaba zamanin su Imam Malik ba mazhaba sai bayan rasuwansu Imam Malik bai taba cewa ya ku jama'a wannan shine mazhaba na ba ku zo ku bi ko abu hanifa ya ce wannan shine mazhaba na kawai sun zauna ne suna karantar da al'umma kuma sun gaya ma al'umma wannan karantar wanda muke yi ba muna nuna muku cewa mu muna da matsayi bane irin na manzo wanda ba ma kuskure idan mun karantar da wani abu ya saba ma littafin Allah da sunna ku ajiye shi ku fahimce ni ai to saboda haka yanzu tambayar da ake yi shin yana halatta mu yi muwazana tsakanin kyawawan ayyuka da mai miyagun ayyuka wajen imanta mutum wanda ya yi rubutu ko ya yi magana cikin fannin da ba nashi ba a wuce ma ya fuku ilma ko ya yi magana ga abin da ya shi iliminsa la ta dumin muwazanatu inda ta yi shafin kataba au ta kallama masu gari fanni ba ya halatta yin muwazana a wajen imanta mutum da ya yi rubutu ko ya yi magana a cikin fannin da ba nashi ba kawai in ka zo ka yi masa rabbi nan take yanzu kamar sayar kutub yanzu malaman sunna gaba ɗaya da muke dogaro da su a wajen ilimi sun nuna mana cewa sayar kutub ba malami ba ne shi sayar kutub ya yi rubutu a cikin fannin da ba nashi ba a nan wajen idan za ka yi masa rabbi sayar kutub shin dole ne sai ka faɗi kyawawan ayyukansa ce to sai ba babu shakka mutum ne mai tsoron Allah babu shakka mutum ne mai yawan nafilfili babu shakka mutum ne mai yawan faɗin gaskiya babu shakka mutum ne wanda baya tsoron yahudawa an gane sai dai kuma cewa ya yi rubutu a cikin fannin da ba nashi ba ya yawaita kurakurai ya yi kuskure a waje kaza a waje kaza a waje kaza shin haka zan yi in zan mai rubutu ba haka zan yi ba kawai in zan yi rubutu akan sayar kudu zan dumfari aibin shi kai tsaye an gane ko in zan yi rubutu akan mutumin da ya zo ya yi rubutu akan fannin da ba nashi ba zan dumfari aibin shi kai tsaye in faɗi kurakuran shi ba tare da na faɗi ɓangarensa na kyawawan ayyukansa ba hakanan duk wani ɗan biri'a da zan maranci in zan yi raddi ga ɗan shi'a ba dole ba ne sai na faɗi alkhairinsa in zan yi raddi ga sufi dan dariƙa ba dole bane sai na faɗa alkhairi kafin masa raddi in zan yi raddi ga dan ƙalaƙatu ba dole bane sai na faɗi wato alkhairinsa in zan yi raddi ga dan ikwanul musulmi ko zan yi raddi ga dan kudubiya ko zan yi raddi ga dan sururiya an gane ba dole bane sai na faɗi alkhairinsa kawai zan dumfari wato an ne in yi raddi ga wannan a din an gane wasu sashe daga cikin salaf suna cewa yana daga cikin ukuba na 'yan a kada a ambaci alkhairinsu yana daga cikin azaba da za a yi wa ɗan biri a wajen raddi kada a ambaci alkhairinsu kawai a dumfari kurakuransu kawai an fahimci wannan ko na'am a fi ma kuku ilma ko kuma mutumin da ya rubutu ga abin da ya fifici iliminsa لأن هذا من تعدي حدود الله domin wannan yana daga cikin ta'addi hududillah yana daga cikin ƙetare dokokin Allah mutum ya yi rubutu a cikin fannin da ba shi ba don Allah ta'ala mai yake wala taqafu fi ma laysa laka bihi kada ka bibiyi abin da baka da sani a kansa inna sam'a wal Walfu'a, da fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula lallai da jinka da ganinka da kuma tunani na zuciya duk wayannan gaba daya za a yi tambaya a kansu gobe kiyama an gani duk wayannan gaba daya za a yi tambaya a kansu gobe kiyama kul inna ma harrama rabbi al-fawahish ma zahara min hawa ma badan wal isma wal bagaya bi ghairi al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun Allah ta'ala ya hana mutum ya ringa faɗi ga Allah abinda bai sani ba mutum ya ringa faɗi ga Allah abinda bai sani ba abokin haɗi ne na shirka Don Allah cewa yi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan sai kuma ce mi wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun sai Allah ya hada su da shirka alƙaunu bila abokin haɗi ne na shirka wasu malamai ma suna ganin cewa haɗarin shi ma ya fi na shirka saboda mutumin da yake faɗi ga Allah abinda bai sani ba kamar ya shiga gonan Allah ne subhanahu wata'ala an gane wannan ko khususan idza arada min zalika ila alwuqu' fil inhiraf musamman ma idan yana nufi daga cikin wannan aukawa cikin karkacewa aw shirin bida. ko yana so ya amfani da wannan dama ya yada ainihin bidiyoyi wala siyama idza kana lahu ta'thirun 'ala al-'ammati aw shabab musamman ma in yana da tasiri ga gama gari ko samari idan ya zama to wannan bawan Allah da yayi rubutu akan fannin da ba nashi ba in ya zama yana da tasiri ga ainihin gama garin mutane ko samari an gani akwai mutumin da ba malami bane amma gama garin mutane sun dauke shi babban malami za ka ji an ce wani shahararren malami alhali malamai sun san shi ba malami ba ne shi to kuma idan ya yi magana maganan shi yakan yi tasiri fiye da na manyan malamai ko kun akwai irin wayannan mutanen akan samu akan samu mutum in kuna bin social media za ku ga akwai ƙananan samari wanda suke suke ainihin karantarwa a cikin social media wato su ba malamai bane su amma kuma suna da tasiri a wajen gama garin mutane kuma idan ka duba za ga cewa masu sauraron su sun fi yawa ma akan masu sauraron manyan malamai an gani wato babu ainihin talazu tsakanin ka ga mutum yana da followers da yawa da kuma a ce kuma ya zan babban malami ana iya samun mutum jahili fitu yana da followers da yawa ana iya samun babban malami ba shi da followers ina fatan gane wannan to saboda haka idan ya zamanto shi wannan mutumin da ya yi rubutu ya yi rubutu akan fannin da bai kware a kai ba kuma ya zamanto mutum ne wanda yana da tasiri a wajen gama garin mutane wanda in yayi magana gama garin mutane suna ɗauka wani babban malami ne ya magana kuma suna ɗaukan wannan magana su yi aiki da shi to irin wannan baya kamata ga malamai su yi shiru a kan shi ya zama wajibi ga malamai su an karar da al'umma cewa wannan bawan Allah fa abin da ya faɗa ba daidai ba ne to amma a wajen an kararwa shi wannan mutumin da ya shahara a wajen gama garin mutane idan ka zo za ka an karar da wayannan gama garin mutane zai iya yiwuwa su zage ka zai iya yiwuwa su bata ma suna su ce wannan bawan Allah kaga Allah ya ɗaukaka shi ne kaga cewa ana sauraron shi ne fiye da kai shi yasa kake kokarin ka bata shi kai kana ma hasada da shi ne kaga Allah ya ɗaukaka shi kai Allah bai ɗaukaka ka ba Allah ya sanya ya shahara kai baka shahara ba shi ya sanya ka zo kana so ka nuna cewa fata wanda ya yi ba daidai ba ne to saboda haka a nan wajen yanzu ya yi kamata ka yi idan ya zama kamar yadda na faɗa ya shahara sosai a wajen gama garin mutane ko ya shahara a wajen samari wanda in ka taba shi ka nuna kuskuren shi za su yi ma rugu-rugu Tun mutuncin ka za su zage ka to yanzu menene abin yi a nan wajen menene abin yi shin ya kamata a nan wajen saboda tsoron zagi ka yi shuru yanzu kuna gani a cikin social media duk malamin da ya shahara yana da ainihin followers da yawa sai ya yi kuskure wala in ka taba shi za ka ji irin zagin da za a ma na uwa da uba to akwai malamai wanda sun gano cewa lallai wannan mutum fa kuskure ya yi suna so su yi masa raji suna so su an karar da al'umma amma suna jin tsoron mutuncinsu kuma an ce mutunci madara ne idan yanzu bai baya ne baya kwasuwa to idan suna gudun mutuncinsu ya kamata su yi shiru to me ya kamata su yi Eh? me ya kamata su yi idan suna gudun mutuncinsu me ya kamata su yi yana daga cikin zaruriyar tilkamka a tsara mai mutunci tsara mutunci na daga cikin zaruriyar guda biyar din nan ko to kuma na ga cewa za a rusa mun wannan zaruriya din za a zama mun da mutunci to idan za a zuba ma da mutunci da a sai kuma gashi nan za a zubar wa musulunci da mutunci shi wancan malamin yana so ne ya zubar wa musulunci da mutunci wancan mutumin da ya rubutu a cikin fannin da ba nashi ba ko wancan dan biri a din an gane yana so ne ya rusa addinin musulunci to in ka ce za ka yi magana za ka yi masa raddi ka bayyana wa mutane kurakuran shi amma za a taɓa mutuncinka sai ka duba da mutuncinka da mutuncin addini wanda ya fi to idan ya zamanto idan ya zamanto addini ya fi ka sai ka rinjayar da janibin addini a kanka sai ya zamanto ka rufe ido duk zagin da za a yi ma ka toshe kunne ka yi doro ka ɗauka yadda jaki ke ɗaukar nauyi kai ma sai ka yi doro ka ɗauki wannan zagi din a yi ta zagi kada wannan zagi ya burgita ka an gani irin yadda aka zagi biyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam an gani an kira shi mahaukaci an kira shi mai sihiri an kira shi boka an kira shi makaryaci an kira shi kaza amma wannan gaba ɗaya bai hana shi ya ci gaba da da'awa kan tauhidi ba an gane wannan ko to wannan shine abin da ya kamata duk mutumin da yake tsoron mutuncinsa to bai kamata ya yi wa'azi akan tauhidi ba domin duk mutumin da zai yi wa'azi akan tauhidi dole ne ya bakanta wa mutane da yawa rai in kuma ka bakanta wa mutane da yawa rai dole ne su zage ka an gane wannan ai to saboda haka dole ne ka kwana da sanin cewa in za ka karantar da tauhidi sai ka sha zagi saboda haka ka fito ka gaya wa mutane gaskiya kada ka ji tsoron zargin mai zargi wannan shi ne ƙuntu sai na ce babul kuttabi wal du'atin lazina rawwaju li qa'idatil muwazana kashin marubuta da masu da'awa da suka yatsa wannan ka'ida ta muwazana wadafa'u anha suka ba da kariya ga wannan ka'ida ta muwazana galiban ma yakununa min at-tayyab haraki galiban suna kasancewa ne daga cikin wato ɗan ƙungiyar harkiyun au suna daga cikin ƴan ƙungiya na me harkiyun su wane ne ƴan harkiyun su ne ƴan caji an gane ko mutanen da suke wa'azi an gane su wuce gona da iri su faɗa abin da manzan Allah bai faɗa ba su motsar da ainihin mutane zuwa ga tashin hankali to irin wa'annan su ne ƴan harkiyun wallahi ba za mu yadda ba wallahi an shiga haƙƙinmu billahi lalzi in ba a gyara ba wallahi za mu zo mu ɗauki makami mu yi fito na fito da hukuma ko da za mu mutu ne wallahi mun yi shirin mutuwa wallahi kaza kaza wa'annan su ne 'yan harakiyun an gane wannan ko to galiban mutanen da ke da irin wannan tunani na muwazana su ne wa 'yan harakiyun aule ikhwani ko kuma 'yan ikhwanin musulmi to su kuma yan ikhwanul musulmi su waye ikhwanul musulmi kuma sai yaya ake gane cewa wannan ɗan ikhwanul musulmi ne dole sai ya zo ya faɗi cewa ne ɗan ikhwan ne ya ake gane shi yana dabbaka ta babban abin da ake gane su a gare shi shine dabbaka wannan ka'ida suna da wata ka'ida ana kiranta al ƙa'ida az-zahabiyya na ta'awunu fi mattafaqna alayhi wa ya'ziru ba'duna ba'dan fi mattalafna fihi mu taimaka ma juna inda muka yi sabani akan shi mu taimaka ma juna inda muka yi ittifaki sannan sashen mu yayi mu sashe uzuri inda muka samu sabani in dai mun yi ittifaki akan abu mu taimaka ma juna akan shi amma in mun samu sabani mai ma juna uzuri mu daina ma juna a daina ma juna raji ba maganan wai don mun samu saɓani a wajen aƙida ko mun samu saɓani a wajen ibada ko mun samu saɓani a wajen ainihin suluki ko abin da ya kama da wannan a ce muna ma juna a a'a idan mun samu saɓani sai sashen mu yayi sashe uzuri an gani to kaga in ka duba wannan ka'ida da kyau wato babu alwala wal eh idan kaga mutum ya zagi sahaban annabi kar ka jamace shi kawai kai masa uzuri saboda sashen mu yayi masa shi uzuri cikin inda muka samu sabani idan kaga mutum ya ƙaryata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin izgili ga hadisi ko ya ce bai yarda da shi ba me za ka yi masa za ka yi masa uzuri ne ba magana ka gyara masa ba magana ka yi masa raddi ba magana gyara ba magana raddi kawai sashen mu ya yi masashe uzuri ne kawai an gani a nan wajen mai ake kokarin a yi ana kokarin a yi haɗin baki kowa ya riƙe aƙidan shi an gani ahalin suna su riƙe su yan dariƙa su riƙe su’ kada wani ya kushe aqidan wani in shi'a su rike aqidan su in qalaqatu su rike aqidan su an gane kowane mutum yana da aqida kawai mu duba abinda ya hada mu ya fi yawa fiye da abinda ya raba mu tunda dai abinda ya hada mu ya fi yawa fiye da abinda ya raba mu to wannan abinda ya raba mu din kada mu tsaya yin raddi ga juna mu yi uzuri ga juna an fahimci wani ko shin wannan karantarwa ya dace da sunna wannan karantarwa ya saba mu sunna ya saba mu ayan nan da ke cewa innal ladzina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi bil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun wa'annan da suke boye abinda muka saukar na hujjoji bayyanannu da kuma shari'a bayan mun riga mun yi bayanin shi daki daki ga mutane a cikin littafi ulaika yal'anuhumullah to wayannan Allah ya tsine musu wa yal'anuhumul la'inun sannan masu tsinuwa sun tsine musu sai Allah ya ce illal ladzina tabu sai wayanda suka tuba wa aslahu suka gyara aikin su wa bayyana suka yi bayani to su ɗan ikuwan sun ce kada ka yi bayani kawai ka yi uzuri ne illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim sai dai wa'anda suka tuba suka gyara ayyukansu suka yi bayani to wa'annan za mu karɓi tubansu wa ana rahim ni ne mai karɓar tuba kuma mai rahama an gano wannan ko da kuma inda Allah yake cewa lu'ina allazina kafaru min bani isra'il ala lisani daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu yatadun kanu la ya sana hauna an munkarin fa'alu an tsine mu wanda suka kafirta ta harshen annabi dawuda da annabi isa dan maryam zalika bima asawwa kanu ya atadu wannan saboda abinda suka yi na saban Allah kuma sun kasance suna ta'addanci menene ta'addancin menene saban Allah din Daga ce kanu la ya sana hauna an munkarin fa'alu sun kasance ba sa hana junansu munkarin da suke aikatawa shin yan ikwanul musulmi suna hana junansu munkari idan sun ga wani ya zagi sahabi zagin sahabi ba munkari ba ne idan sun ga wani ya soke hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba munkari ba ne idan sun ga wani yana bautan kaburbura ko yana bautan waliyai ko kuma yana mu'amala da kayan tsafe-tsafe layu da guraye da kambuna an gani to shi dan ikwan yana cewa wato a yi uzuri gare shi shi kuma Allah ya tsine wa bani Isra'il dalilin tsinuwa gare su kanu la ya sana hauna an munkarin fa'alu sun kasance ba sa hana junansu munkarin da suka aikata Allah ya ce isa ma kanu isa ma kanu yasna'un tur da abin da suka kasance suna aikatawa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara da cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi duk wanda ya ga munkari daga cikin ku ya canza da hannunsa fa in lam yastadi fa bi lisanihi an gani kaga duk wanda ya ga munkari daga cikin ku ya canza da hannunsa in bai iya ba da harshensa fa in lam yastadi fa bi qalbihi in bai iya ba ya kyamaci abin a cikin zuciyarsa wa zalika azabul iman kaga ashe ana buƙatar ma ka kyamaci abin shine karancin ma imani ko to su yan ikwan ba a ce ma ka kyamaci abin ba kai masa uzuri kawai an gano wannan ko babu ainihin alwala wal bara alhubbu fillah wal bughdu fillah an gani idan mutum ya aikata bid'a su suna yi masa uzuri idan mutum ya aikata shirka suna yi masa uzuri idan mutum ya aikata saban Allah suna yi masa uzuri an gane to kaga anan wajen suna so ne wato a yi tafiya irin tafiyan 'yan siyasa tafiyan 'yan siyasa ya yake a samu haɗin baki ba haɗin kai ba ta hasabuhum jami'a wa ulubuhum shatta 'yan siyasa yaya suke za ga 'yan siyasa a cikinsu akwai kiristoci a cikinsu akwai masu bautan gumaka a cikinsu akwai 'yan ƙungiyar asiri a cikinsu akwai musulmi a cikin musulma akwai aƙidu daban-daban haka za a zo a haɗu ƙarƙashin siyasa guda ɗaya sannan a ce ba bambancin addini ba bambancin ƙabila ƙasa ɗaya al'umma ɗaya makoma ɗaya wuta ko aljanna ina fatan gane wannan to irin wannan shine wato da'awa ta ikwan ba sai lallai mutum ya gaya ma ni dan ikwan bane ko da ya gaya ma ni salafiya ne sai ka zo ka gan shi yana da irin wannan tunani babu ruwan shi da wa'azi akan aƙida. idan kana wa'azi akan aƙida ma yana kyamanka yana ganin cewa lokacin wa'azi akan aƙida ya riga ya wuce yanzu ya kamata a koya wa mutane tsarki ne ya kamata a koya wa mutane ainihin kaza kaza da sauransu an gane wannan ko to da zaran ka ga mutum irin wannan to kasancewa wannan bawan Allah ɗan ikuwan ne an gani yanzu in ka kare da ka kare sai ka tambaye shi kai wane ne sai ce shi rago ne sai ka yarda me yasa ba za ka yarda ba saboda gashi nan mun ga halittar shi gaba ɗaya komai nashi na kare ne ashe kare bai zama rago har abada ko da ya gaya mana ko da ya rantse da Allah cewa shi rago ne doki baya taba zama sanuwa doki yana nan a matsayin shi na doki alade yana nan a matsayin shi na alade har abada baya canzawa daga halittar shi an fahimci wannan ko to wannan shine yaf'aluna zalika galiban difa'an an rumuzihim suna aikata wannan galiban dan kariya ga shugabanninsu an gani me ya sanya aka kawo wannan ka'ida ta ainihin muwazana sun kawo wannan ka'ida ne domin yin kariya ga manyan shugabanninsu sayyid kutub hassan al-banna sayyid hawa muhammad al-ghazali eh, yusuf al-kardawi wato manya-manyan malamansu domin su ba da kariya ga manya-manyan malamansu sai suka gina wannan ka'ida idan ka zo ka soki sayyid kutub ka ce sayyid kutub yana sukan sahabban annabi sai kutub ya yi izgili ga annabin Allah Musa sai kutub yana da aqidan wahdatul wujud sai su ce maka ne sai su ce maka ai kada ka manta ba duk da cewa sai kutub yana da wayannan kurakurai ai yana da wasu alkhairai ai ya kamata kafin ka faɗi wayannan kurakuran ka faɗi alkhairan sai kutub ina fata allura ya kamata kafin ka faɗi kurakuran sai kutub ka faɗi alkhairansa amma ga shi yanzu kana ta faɗin kurakuran sayar kudu ka manta da alkhairansa an gane to wannan shine dalilin da ya sanya kuma wannan ka'ida ta na ta'awunu bi matafaqna alai shi ma sun yi shi ne dan kariya ga malaman su sun yi shi dan kariya ga malaman su ne saboda za a ce kowa a manta da aƙidansu, shi duk wani aqida da muka gani na wani malami a cikin su bai da kyau ai mishi uzuri kawai kada a tsaya a ce za a tattauna kan mummunan aƙidansa inda ya yi daidai mu tafi tare da shi inda ya yi kuskure a yi shuru a yi masa uzuri an fahimta? unzur alfikihu da'awa mu duba littafin fikihu da'awa na sayyidu hawa shi ma ya yi bayani akan wannan maganar muwazana yana ba da kariya kan wannan ka'ida ta muwazana al-muslimuna wal amal siyasi mu duba littafin al-muslimuna wal amalu siyasi li salman al-auda na salman al-auda salman al-auda malami ne wanda yana zaune a saudiya kuma da yawa daga cikin samari masu kishin addini sun dauka salman al-auda malamin salafiya ne don wasu na ganin duk wani malamin da yake yayi karatu a saudiya ko yana zaune a ƙasar saudiya to lalle dan salafiya ne an gano wannan ko to ba dukkan malamin da ya karatu a jami'o'in saudiya bane yake zama dan salafiya ana iya samun malami ya yi karatu a jami'an saudiya ya zo ya zama dan shi'a ko ya yi karatu a jami'an saudiya kaga ya zo ya zama sufi ko ya zama ɗan ikhwanul musulmi an gani amma yadda abin ya kamata ya kasance ya kamata duk wanda ya karatu a Saudiya da jami'o'inta ya zama to dan salafiya amma ana samun mutane da suke kulle kwakwalwansu ya zama abinda malaman Saudiya suka karantar da su daban su abinda suka kudirce a zuciyarsu daban da a ce tun mutumin da ya je jami'a na Saudiya zai yi aiki da abinda aka karantar da shi a jami'a da dukkan wanda ya je ya zama ɗan salafiya domin ita saudiya ba ta da wata aƙida ba ta da wani manhaji da ya wuce aƙida da manhaji na salafiya an fahimci wannan ko to amma ana samun ɗalibai sun yi karatu a jami'a sai kuma kaga a gefe sun samu wani malami wanda ya canza musu tunani musamman ɗaliban najeriya ɗalibin najeriya zai je saudiya in yi saudiya zai zo ya gamu da manyan ɗalibai to ƙila a cikin manyan ɗaliban nan ƙila a ce akwai shugaban ɗalibai to shugaban ɗaliban zai iya yiwuwa ɗan ikwanin musulmi ne ko ɗan sururiya ne to wannan shugaban ɗalibai sai ya cusa ma wannan sabon ɗalibi a ƙidan ikwanin musulmi ko aqidar sururiya ko wata aqida kuma zai gaya masa ka yi hankali da malaman saudiya ka yi karatunka idan suna bayani akan kaza da kaza da kaza ka toshe kunnenka kar ka saurare su in sun faɗi wata magana ba gane ba ka zo ka tambaye mu to a irin wannan ne kake ganin da yawa daga cikin ɗalibai wato da suke karatu a jami'a suna dawowa su zamanto 'yan sururiya saudiya tana ƙoƙarin karantar da salafiya wasu malamai a najeriya suna kokarin su lalata wannan karatun shi yasa kake ganin mafi yawan ɗaliban da suke dawowa daga jami'a islamiyya ba sa wakiltar saudiya a wajen manhaji dalili wasu daga cikin malaman najeriya sun ɓata musu tunani tun kafin su shiga jami'a ɗin to salmanul auda da irin su aidul karni da irin su safarul hawali suna daga cikin malamai wanda sun yi karatu a jami'a da irin su abdulrahman abdulkhalik sun yi karatu a jami'a amma kuma sun yi gamo akan hanya sun gamu da muhammad kutub lokacin muhammad kutub yana zaune a saudiya kuma hukumar saudiya da malaman saudiya ba su gane aƙidan shi da manhajin shi ba lokacin da muhammad kudu ya yi hijira daga misira ya zo saudiya ya zauna to lokacin nan malaman saudiya sun ba su mafaka kuma sun ɗauka cewa wato yan ikuwan da suka gudo daga misira zuwa saudiya su malaman saudiya sun ɗauka cewa yan ikuwan din nan yan salafiya ne an gane wannan ku a lokacin nan sai ainihin hukumar saudiya da malaman saudiya suka baiwa wa'annan malaman da suka gudo daga matsan suka ba su karantarwa a jami'a har ma suka ba su dama su yi rubuce-rubuce a kan akida to wannan ya ba wa'annan malamai yan ikuwan dama ta ƙarƙashin ƙasa suna ta ƙoƙarin ɗauki ɗaya suna cusa wa ɗalibai aƙida da manhaji na ikwanin musulmi to irin wannan irin sun salman al'auda suna daga cikin ɗaliban da irin wannan abin ya shafa eh. wa gai zalika min kutubihim al-khabitha da wani wannan daga cikin littattafan zumuna na. wa qad raddu alaihim al-ulama hakika malamai sun musu raddi kuka ce wa qad radda alaihim al-ulama wa qad radda alaihim al-ulama haƙiƙa malamai sun yi raddi a gare su bima fihi kifaya wallahu a'lam eh da abinda a cikin shi akwai wadatuwa abinda malamai suka yi raddi Nasiruddin Albani Ibn usaymin bin Bas Abdul Musin Al-Abbas Fauzan manya-manyan malaman salafiya sun yi raddi akan wannan ma'auni wannan manhajul muwazana din nan wallahu a'lam na'am an ce lokaci yayi sai tambaya wa alaikum salam eh a dan uwa yana tambaya wai a nan Najeriya akwai yan jama'atu tabligh kuwa sosai kuwa akwai su akwai jama'atu tabligh galiban suna da markaz a unguwar mu'azu suna da markas a hayin malam bello an gane wannan ku za ka gansu suna zuwa suna yin wa'azi suna zuwa suna ce maka ka zo ka ringa fita a ringa fita ana yin da'awa an gane kun ce a ringa fita kwana kaza ka fita kwana arba'in ko kwana kaza saka wayannan yan jama'atu tabli sanannu ne akwai su kuma ba sa ɓoye sunansu suna bayyanarwa a fili cewa su 'yan jama'atu tabligh ne to kuma su jama'atu tabligh na duniya da na Najeriya gaba daya ba wato alaman gane su suna ba da ƙarfi ne akan faza'ilul a'mal ayyuka na falala wato falalan falalan barin gemu falalan aswaki falalan falalan daura rawani falalan tage wando falalan biyayya ga iyaye irin dai wa'annan wa'azuzzuka nan ne suke karkata zuwa gare shi ina fatan gane wannan mutum zai taso daga daga india ko daga pakistan ya taho ya koya ma yanda ake yadda ake yin asuwaci an gani ya taso ba zai koya ma yadda ake asuwaci ko ya taso daga wancan garin yana so ya koya maka irin yadda ake dage wando ko yadda ake daura rawani to wannan shine usulubin wa'azinsu ba ka taɓa jin suna wa'azi akan aƙida su sun ɗauka ma wa'azi akan aƙida yana kawo raba kan jama'a su ma suna da fahimta irin na ikwan cewa yin wa'azi akan aƙida yana raba kan jama'a kowa ya riƙe aƙidan shi mu je mu yi wa'azi to in kowa ya riƙe aƙidan shi aka je aka yi wa'azi akan me za a yi wa'azi me za a karantar da al'umma to saboda haka akwai jama'atu tabli a wannan gari na Kaduna akwai su kuma a Najeriya baki daya an gane musamman ma kaje kasashen Laraba a kasashen Yarbawa sun fi yawa wa alaikum assalam haka ne su faye ne su asalin su na'am wa alaikum assalam zai iya fahimtar abin da ya faru su da an ɗauke su ne samari masu kishin addini to kuma tana saudiya tana ganin su masu san addini ne kuma su saudiya ba san cewa suna da munanan akidu ba ita kuma gwamnatin misira kan da dai a garinsu ake kuma suna mu'amala da yan ikuwan din ai sun san kurakuran yan ikuwan din ita kuma saudiya lokacin ba ikuwan an gani ita saudiya kawai ta ɗauka yan ikuwan ahalu sunna ne kuma yan saladiya sai ta lokacin da aka zo aka kore su a misira ana neman su a kama su a kashe su sai suka gudu suka je saudiya sai saudiya ta ba su mafaka to a nan ne aka samu irin su muhammadu Kudu ya ya karantar a jami'a islamiyya har ma kuma ya ɓoye aqidar shi na ikhwan saudiya ta amince mai har ta ba shi dama ya rubuta ainihin syllabus na manhaja na ainihin aƙida na jami'a tun daga sakandare har jami'a sai da ya rubuta littattafai na aƙida wanda za a karantar a jami'a amma kuma da ka duba littafan gaba daya babu karantar da tauhidul uluhiyya ko rububiyya ba karantar da tauhidul uluhiyya ko asma'u wa sifat kawai ya zo ne yana raddi ga kwaminisanci yana raddi ga demokradiyya yana raddi ga aƙidan buza yana raddi ga aƙidan hindu irin wayannan aƙidu ya yi ta wa raddi yana ta ya kauce ne ya kauce nan baya raddi ga shi'a baya raddi ga sufanci duk a littafin ba inda ya raddi ga wa'annan an gani to daga baya ne malaman salafiya suka fara gano cewa fa lallai akwai wa'annan ikhwan kuma lallai aqidansu da manhajinsu ya bambanta da na salafiya ina fatan gane wannan to saboda haka wannan shine ina fatan gane to saboda haka ita aqidan ikhwan tabuwa ce a lokacin ba kowa ya santa ba shi ya sanya suka zo suka yi wa saudiya dodori don har suka cutar da gwamnatin saudiya suna na har yanzu suna cutar da su eh na'am to subhanaka allahumma wa ilaha illa anta